godiya mai tarin yawa da jinjinawa ga ubangijinmu subhanahu azza wa jal na shaida na tabbata ba wanda ya cancanta abauta masa sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya na kuma shaida na tabbata lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawansa ne annabinsa ne Allah ya daɗin tsira a gare shi da mutanen gidansa da matayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka biyo su da kyautatawa daga nan har zuwa ranar tashin alkiyama yan uwa masu albarka ina wasiya wa kaina da ku da mu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan mu sani cewa duk maganganun da muke ta sauraro a waɗannan kwanaki daga malamanmu shine magana ne akan wannan babbar ibada da muke tinkara wadda ta zama wajibi mu tunatar da kanmu waɗansu abubuwa rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci guda biyar babbar wata alama ce sha'ira ce mai girma daga manya-manyan alamomin wannan addini wanda yake tabbata domin ibada ce wadda kusan dukkanin duniya suna yin ta in ba wanda yake da wata matsala da ta hana shi ba ibada ce ba ta da bukatar kuɗi ba ta da bukatar kaza kaza kaza da sauransu inna ma kawai lafiya take bukata da samun dama akan azumtar wannan wata mai albarka daga cikin rukunan musulunci za ka ga sallah kowa yana yin ta haka azumi kusan in ba wata lalura ba kowa na yi lakin zakka da aikin haji sai wanda yake da hali saboda haka wannan wata mai albarka babu abin da babu a cikinsa a takaice kenan duk wani alkhairi ya haɗa. duk wata ibada ummahatul ibadat tana haduwa a cikin wannan wata mausim lokaci ne tun kasuwa ce ta ibada da Allah ya ware domin mu amfani da damar da Allah ya bamu domin Allah ya gafarta mana dan ya yanta mu daga wuta babu shakka yayin uwa Allah ya kai ka wannan wata ba karaman ni'ima ba ni'ima sai babba a ce kana da rai wannan wata ya kama sannan babbar ni'ima ubangiji tabaraka wata ala ya baka damar azumtar wannan wata da tsayuwarsa da duk abin da ya dace ni'ima kuma mafi girma da kamala da cika abin da kai din kuma Allah ya karba abin da ka gabatar ubangiji ya karba ya saka maka a kai wannan shi ne kamalun ni'ima duk da tsakaninmu da wannan wata kwanaki ne ya rage wannan kusan ita ce juma'a ta ƙarshe a cikin wannan wata na sha'aban wadda za ta kewayo muna cikin ramadana insha Allah amma da yawa daga cikin za su rasu da yawa daga cikin al'ummar musulmi wadda za su koma ga Allah ba za su riki wannan watan ba kuma wallahi suna cikin cikakkiyar lafiya ko ba sani ba ba su da ilimi gaibi ne Allah ya riga ya ɓoye shi ba kuma wanda yake kwanta ne a asibiti ba a babu mamaki ni da kai muna da cikakkiyar lafiya ba za mu riki shi ba idan kuma Allah ya sa ka riske shi akwai wanda zai riske shi kuma babu lafiya ba shi da ikon azumta shi wani abu ya shiga tsakani yana so ya yi amma babu dama yana ji ana sallah tarawihi tahajjudi ana tafiya maza da mata masallatai ana ta addu'a yana kwance ba zai iya azumta ba idanuwansa na zubar da hawaye ina ma yana daga cikin waɗanda suke wannan ibada to kai idan Allah ya maka wannan baiwa shekaru masu zuwa kila suna ta zuwa cikin lafiya da kwanciyar hankali da rashin tsoro kila akwai garuruwan da da tsoro za su shige shi da fargaba da rashin kwanciyar hankali alhamdulillah mu muna cikin kamamun ni'ima muna cikin kamalun ni'ima bi idnillah waɗanda suke cikin halin wayoni asuma. muna roƙon Allah ubangiji Allah ka yaye mu Allah ka kubutar da su sannan ka zo ka azumce shi ka yi tsayuwar darensa ka yi iya abin da za ka yi ka yi fatan kuma ubangiji ya karba wannan ba karamin ni'ima ba ce da ka sa ta a cikin kwakwalwar zuciyarka kar ka ɗauka kawai ka iso ramadan amma baka ka faɗi ka yi wa Allah shukur sujo da shukur ba ka gode wa Allah da ya sa ka daga cikin da za su azumci wannan wata ka gode wa Allah da ya kai ka wannan wata wallahi da yawa daga cikin magabata addu'a suke saboda sun san abin da ke cikin ka kuma sun san irin nauyin da suka dauko na laifuffuka da zunubai da muka kwasa da haƙoƙin jama'a da haƙoƙin ubangiji da ke kanmu da tozarta abubuwa da muka yi na ubangiji da sakaci za mu shige shi da zunubai masu yawa masu nauyi a kanmu amma wallahi Allah zai tarwatsi da su Allah zai gafarta su Allah zai watsi da su albarkatun wannan wata mai albarka ya mutum ba zai yi buri da wannan wata bayan Allah ma mutanen kirki suna addu'a Allah ya kai wasu mutum uku suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta ‘yan uwa ne a shiƙa ba a daɗe ba jihadi ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin jihadodinsa da yake yi wayannan mutum biyu suka je wurin yaƙi aka kashe su suka yi shahada shahada duk wanda ya shahada yana da karamci a gurin Allah duk wanda ya shahada ubangiji yana girmama shi ubangiji yana karrama shi guda ɗaya bai yi shahada ba Allah ya tsawaita masa rai har azumin ya zo ya azumtu wata ya yi abin da ya yi na salloli da ibada daga bayan rasu sai wasu daga cikin bayan Allah suka yi mafarki an ga waɗannan mutane uku a aljanna amma wanda bai je jihadin nan ba ya samu falalar da wa'ancan ba samu duk da sun yi shahada sahabbai suka ce ya manzan Allah menene sirrin wa'ancan ba sun yi shahada wannan kuma a gida ya mutu amma mun ga Allah ya daga shi sama da annaba alaihi salatu wassalam yace shin ba yayi sallah tare da mu kaza kaza ba eh ba ya azumta ramadana tare da mu ba eh ce wallahi bambancin da ke tsakaninsu kamar sama da kasa bambancin da ke tsakanin kamar gabar da yamma ya tsere musu wajen falala saboda ya riske ramadan subhanallah kai da kake musulmi wata nawa kai kana yi yana da yawa kila kayi ramadana a rayuwarka so arba'in kayi so talatin watakila daga lokacin da ka zama mukallaf idan Allah ya karɓi duk waɗannan azumin muka da waɗannan dacewa wallahi ba ƙaramar alfarka ba so da aka wata ne duk abin da kake tunani ya tattara watan sallah watan azumi watan sadaka watan saukar rahma watan da Allah ke buɗe fa ƙofofi na aljanna da ƙofofin sama saboda sun shirya karɓar wanda zai ne yake neman su a rufe ƙofofin wuta a ce ba lokacin ku bane yanzu shaidanun mutane da aljanu da suke ingiza mutane sabo a cire musu laka a yi discourage su, ba yadda za su ba watan ku bane ko da da baya mala'ika zai yi kira da umarnin ubangiji cewa mai neman alkhairi ga dama ta samu ya bagi alkhairi aqbil wa ya bagi sharri aqtir duk mai neman sharri da Allah dan dakata yanzu ba lokacin ka bane watan da Allah ke yanta bayi a cikin sa daga wuta watan da kullun sai Allah yayi yi din wadansu ya yanta su daga wuta to yaya mutum zai sakaci yaya mutum ba zai yi kokari abin da ya kamata ba saboda haka idan aka ce wannan wata ya zo ka sanya hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a gabanka wanda dukkaninmu mun san shi hatta a cikin littafin arba'un an-nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo wannan hadisi annabi alaihi salatu wassalam yace Allah ya yi listin duk wasu kyawawan ayyuka abu kaza mai kyau ne abu kaza mai kyau ne abu kaza mai kyau ne abu kaza mai kyau ne hadhihi hasanat qa'ima fi lisni sannan Allah yayi listin mugayen ayyuka sa'o da karami da manya an yi listin su gaba daya inna Allah kataba alhasanati was sayyi'at thumma bayyana zalika sannan Allah bai boye ba ya zo ya bayyana wannan listin a harshen annabawa a harshen wahayi sun zo sun gaya mana kowa ya sani innal halala bayyin wa innal harama bayyin halal kowa ya san shi a fili yake haramun ma kowa ya san shi a fili yake duk wanda ya aikata ya sani to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce duk wanda ya dauki ɗaya daga cikin wannan listin na kyawawan ayyuka yayi niyya sai aikata azumi ne sadaka ne biyayya ga iyaye biyayya ga miji kyautata wa makwabci ko menene ya shirin zai yi ya himmatu ya yi niyya zai aikata sai ya fasa saboda wani dalili Allah bai sa ya yi ba amma ya yi niyya misali kaddara ka yi niyya za ka yi azumi gobe na nafila har ka yi niyya za ka yi shirin sahur ta barin kaza zan ci da asuba zan yi azumi ne gobe sai aka bugo maka waya cewa ai gobe muna da tafiya za mu tafi abuja da kai za mu tafi maiduguri da kai sai ka sautin magana azumi ma ba ta taso ba kaga ka fasa ne saboda wani uzuri to annabi ya ce idan ba kai ba duk da haka falala Allah sai Allah ya rubuta maka cewa ka aikata wannan hasana din kuma cikakke Allahu akbar baka yin ba ma za a rubuta ka yi كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة كاملة haka ya karfafa abu sau da ai uzuri ne hana ka in kwa kayi kayi kuma kahin mutum za ka kuma ka aikata sai Allah ya ce ba ɗaya za a rubuta mishi ba goma yayi azumi goma yayi ka jifa ɗaya kai amma zai ce goma yayi a rubuta mishi yayi azumi goma wani kuma annabi ya ce ba goma za a rubuta mishi ba ɗari bakwai wani ba ɗari bakwai za a rubuta mishi ba Allah ya ce a rubuta mishi malala gashin tunkiya kawai makular lissafi ila a za'afin kasira saboda ƙa'idar da take cewa man ja a bilhassanati falahu asharu amsalih wanda bi ya zo da wannan layin na listin wannan layin kyawawa ya yi ɗaya Allah ya ce goma za a shi. wani kuma aminka masa wancan ne wanda ku yi himmatu zai yi wannan layi ya ɗauko wani mummunan aiki zai yi ƙwaya ɗaya ya himmatu ya yi niyya ya yi redi sai ya fasa malamai suka ce ai haufan minan ba don tsoron Allah sai ya fasa ya ce kai Allah ya hana ba zan yi ba wallahi Allah zai rubuta mata cewa ya yi kyakkyawan aiki hasana kamila Allah ba zai bar shi haka ba in ko ya riga ya yi niyyar kuma ya aikata sai Allah ya ce a rubuta mishi yi kwaya daya ba za ma a ce kamila cikakke ba annabi ya ce ba a karfafe shi ba ba wani supporting da kalmar kamila sai a ce ya yi mummuna aiki kwaya daya wa man ja'a bi sayyi'a fala yujza illa mithlaha wanda ya zo da mummunan aiki za a ce ya yi kwaya ɗaya ne kawai ba goma ballantana a ninka ɗari bakwai ballantana ila ninkin ba ninkin ka duba falala Allah don me ya sa wancan aka ninka mishi haɗari bakwai bayan goma wani ma a za'afin kasira malamai suka ce yana da alafa da ikhlasin mutum da yadda ya aikin dan Allah a lokacin kuma yana da alaƙa da sharafu zamani wal makan lokacin da yayi aiki da gurin da yayi aiki ma'ana idan ya shafi irin su lokutan Ramadan to falalarsa tana da yawa malamai suna cewa ana ninka ayyuka lada na ninkuwa a Ramadan sama da wanda zaka yi a cikin wani wata wanda ba na Ramadan naira ɗarin da zaka bayar a wannan wata da wasu watanni wanda za ka yi a cikin ramadan sai Allah ya ninninka maka saboda falalan lokaci wani lokaci kuma yana da alaka da gurin ma da za ka aiki karka ɗauka wai sai lalle a maka ko madina a akwai yanayi ma na'am a maka ko madina yana da daraja yana da martaba shi ma Allah zai iya ƙara maka lada saboda sharafin maka darajar ku a wani lokaci kuma yanayi ne da ka tsinci kanka alal misali kuɗi na naira dubu ɗaya ne aljihuna dubu ɗaya dubu ɗaya nan kila akwai kuma matsaloli a kan ta dewa kai kuma kana da dubu ɗari a aljihunka kuma kila matsalolinka ba su kai na yawa ba ma ni mai dubu ɗaya aka zo neman bukata ta addini ne ko ta jin kai ne ana bukatar sadaka na rabar dubu ɗaya nan gida biyu na bada ɗari biyar na daure kai kuma ka zaro kila dubu ɗaya ma ka bayar a cikin dubu ɗari <laughs> Allah ko kai ne za ka yi hukunci in ba Allah ta bari ko ta'ala ba kila ka ce kai wancan da ba bada ɗari biyar yake da dubu ɗaya a jinjina mashi kai da kake da dubu ɗari don ka ba da dubu ɗaya ko ɗari biyar kamar wancan ai la ya sauya la ya sauya ne abadan ba za su yi daidai ba kila wannan mai dubu ɗin sai fi ka a gurin Allah saboda yanayin da kai sadakar na'am ɗari biyar ka bayar ɗari biyar bayar amma kila sai Allah ya ce wancan a bashi ashar amsaliha ya yi goma wancan kuma ya ce ɗari bakwai ko ma a ninka mishi sama da haka saboda yanayin da ya sadakar yana cikin wani situation ne mai ban mamaki kuma ya daure yayi Allah yana da karimci da yawa yana kallon zuciya yana kallon yanayi sai ya ninka mutum da gwargwado to haka barin sabo ma yake za ka iya katsinci kanka a guri gurin da wata watakila kudi ne a gwaruruwa ne wanda ba na musulmai ba aslan amerika ingila ina ne ka tsare kanka daga wani sabo ba ka yi ba don tsoron allah da kuma lokacin da ni da nake nan kano garin musulmi na tsare kai na ban yi ba ko ina zaune a maka ko madina na tsare kaina ban yi ba wallahi sai ka fita samun ladan a can sama da wanda ke zaune a maka ko madina saboda kai kana cikin wani guri ne da wani yanayin da ba kowa zai iya tsare kanshi ba saboda haka waɗannan dole mu sa sa idanuwa mu ya taimaka mana wajen mu sace dagewa wajen aikata ibadar da za ta amfani a cikin wannan wata mai albarka kar mu yi kama a ce watan ya shigo sannan kuma mu rika tafi da rayuwa kamar yadda take da kafin shigowar wata ya kamata mu canja ya kamata mu gyara ya kamata mu bude sabon shafi na rayuwa kasancewa da bambanci kuma ka rika tunanin fa wannan kila shine wata na na ƙarshe a duniya da zan yi ramadana kila a cikin ta imma na riske shi gaba ɗaya mutane nawa ne kam kunta ta'rifu min man sama fi salafin min bayni ahlin wa diranin wa ikhwani afala al-maut ba da wa hayyan kama a al-qasim min ad-dani mutun nawa ne ɗan uwa da dangi da makwabta ka je ka binne su da hannunka wanda kayi azumin wancan watan da su yanzu kuma kai Allah ya barka dabarar ta su wayanka ne wasta ba ka ba a mu hayyan fama a tsarabar kasi min dari wanda yake nesa shi ma yana dab da ya riski wanda ya riga ya tafi wallahi ba ba ba ba manta a akai da kai ba kai ma kana kan hanya shi sa annabin yi je makabarta sai sai assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lashe. mu ma ba da dadewa ba muna nan tafi ba makara muka yi ba wani ya tsaya akan kabarin wani sai ga an rubuta ya kai wanda ke tsaya akan kabari na ni ma ba da dadewa ba na tsaya akan kabarin wani yadda ka tsaya din nan yau ni ne a kwance kai ma wataran za ka zo ka kwanta wa ma hiya illa ajam yan kwanaki ne ba wai shekaru ba to da haka mu iya abin da za mu iya <coughs> mu dage da abin da Allah ya hore mana mai azumi mai kyau da ikhlasi don Allah mai sallah mai azumi mai sadaka mu taimaki yan uwa da dangi iya abin da za mu iya da halin da Allah ya hore mana mu yawaita karatun littafin Allah mu yawaita sauraron alkhairi mu yawaita zuwa masallatai muna sauraron alkhairi ko da mun talatin ne sannan mu kaura cewa dukkanin abin da zai rubuta azumin dangane da abin da ya shafi ji da gani da duk wasu abu da zai sa azumin mai samu wato naƙas wannan shine hakikanin ma'anar azumi kuma nasiha ta ta ƙarshe mu fahimci hakikanin ma'anar siya A siya mu bi ma'anar kalima Allah ya shara'anta mana azumi ne don mu fahimci mai ma'anar siya littakalluli min saami don mu rage ci da sha ne domin zuciya ta tsarkaka ba don mu yawaita ci da sha ne. mu samu kana'a mu samu wadatar zuci to a wannan wata ɗaya dai kawai mun yi wata goma sha ɗaya kila muna ci muna sha to ba watan cin abinci ba ne, wata ne na karanta cin abinci wata ne insha Allah na rage kashe kuɗi wata ne da magabata duk sun fahimta haka saboda za ka ga waɗanda muke fahimtar mu da muka canza ma'anar azumi muka ɗauka watan ci da sha ne watan kaza ne har ana cewa wai kayan abinci ya ƙara tashi ko ya fara tashi mai martaba sarkin zaure Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya ranar lahadi muna tare da shi ranar lahadi ne ko asabar wallahi bawan Allah ne mutumin kirki yace ya kai ce. a ce wai azumi ya taho yace sun zauna har ana magana to abinci ya ƙara tashi wai wace ya fara tashi saboda kusantowar azumi yace musulmai ne ke noman nan musulmai ne galiban masu kasuwan nan musulmai ne suke da harkar nan a hannunsu a madadin a samu ƙasa sai kuma a ce wai azumi ya to abinci ya fara wannan abun kunya ne abun kunya ne abun mamaki ne kuma an sha wannan wa'azin da tunatarwar amma wallahi abin da mai martaba sarki ya faɗa a lokacin hankalinsa ya tashi ransa ya ɓaci ya yi maganganu mai ban mamaki a cikin garin ka zaune saboda ka yan uwa don Allah kar mu rika ɗaukar ci da sha muka zo yi a cikin wannan wata mun zo ne don mu yi azumi don mu rage ci da sha da ka mu fahimci yadda magabata suke azumi sannan mu yawaita addu'a Allah ubangiji ya sa da mu za a irin yadda magabata suke faɗi Allah ka sa da mu za a Allah ka kai mu Ramadan Allah ka sa da mu za a Allah ka azurta mu azumtarsa kullum a waɗannan kwanaki kai ta yawaita yi sannan idan Allah ya sa mun je ka karɓa daga gare mu in Allah ka kaddara ba za mu je ba Allah ka kalli niyoyin mu ka isar mana da ladan mu kamar mun azumce shi Ƙasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kwantar da hankulan mu ubangiji Allah maɗaukacin sarki ka ƙara. ba mu lafiya da zaman lafiya a gidajenmu da titinanmu da unguwanninmu da duk inda muka tsinci kanmu gida ko daji Allah ka tsare rayukanmu da mutuncinmu baki daya wa sallallahu wa baraka ala Thank you.